والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون سما mun gina ta kuma mun kyautata ginin ta da ƙarfi kuma tabbas mu masu yalwata gefenta ne